Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu mu Assalamu alaikum, barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Juma'a 20 ga watan Satumba 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana tafe da wani muhimmin bayani ga shugaba Donald Trump kan yadda za a mayar da martani kan harin da aka kai Saudiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya karyata zargin da wani mai kwarmato ya yi cewa shi Trump ɗin ya yi ma shugaban wata ƙasa alkawari wanda ya jefa shi mai kwarmatan cikin haɗari. ma'aikatar shari'a ta amurka tana goyon bayan yunkurin wata kungiyar musulmi na buɗe masallaci a cikin jihar michigan kanin labaran kenan rundunar sojin najeriya tare da haɗin gwiwar sojojin ƙawancen yankin tafkin chadi sun yi lugudan wuta a sansanonin 'yan boko haram da kuma na kungiyar is to ko me wannan lugudan wuta yake nufi haɗa ƙarfi da ƙarfe da kuma nuna cewa da gaske ake yi shi ne zai kawo ƙarshen wannan yaƙi. Muna tafa da cikakken rahoton. To ko me babban sufetan 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu yake cewa dangane da satar mutane a Abuja? wannan a sace-sace mutane abuja ka bar wannan magana mai binciken abubuwan da ake faɗa ba gaskiya ba ne wanda ma aka ce an sata daga binciken da muke ba sata ba ne sannan kuma hawa umar za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari jama'a assalamu alaikum A jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana tafe da wani muhimmin bayani ga shugaba Donald Trump kan yadda za a mayar da martani kan harin da aka kai a kwanan nan a manyan matatun man fetur na Saudiya. Bayan ganawa da shugabannin Saudiyar da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Babban jami'in diplomasiyar Amurka ɗin ya ce. akwai matukar ittifaki kan cewa iran ce ke da alhakin kai harin makami mai linzami da na jirage marasa matuƙa da tsakar dare a ƙarshen makon da ya gabata wanda ya haddasa gibi na kusan rabin yawan mai da saudiya ke samarwa wanda ya kai kusan kashi shida na yawan man da ake samarwa a duniya. amma bai bayyana yadda amurka za ta mayar da martanin ba bayan ganawa da yarima yariman abu dhabi mai jiran gado sheikh muhammad bin zayed pompeo ya faɗa wa manema labarai a dubai cewa har yanzu ƙoƙarinmu ƙoƙari muke mu kafa wata haɗaka ta ɗaukar matakin diplomasiyanci yayin da ministan harkokin wajen iran ke ta barazanar yaƙi ga dangadan da amurkawa har zuwa mutum na ƙarshe da ya rage muna nan ne don gina wata gamayya da zimmar cimma zaman lafiya shugaban amurka donald trump ya yi amfani da kalamin da ya saba ambato wato zargin yada labaran karya wajen karyata wasu rahotanni da ke nuna cewa ya yi wa wani shugaban kasar waje wani alkawari al'amarin da ya harzika wani jami'in hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa na amurka har ya gabatar da ƙorafi a matsayinsa na mai kwarmato shin akwai wani daƙiƙin da har zai yi imanin cewa zan faɗi wani abin da bai dace ba tare da shugaban wata ƙasar waje yayin tattaunawa wacce mutane da dama ka iya ji abin da ya dace ne kadai zan yi kuma abin da zai amfani amurka kadai zan yi abin da trump ya rubrallafa a shafinsa na twitter kenan a jiya alhamis trump wanda a lokuta da dama ya zargi hukumomin leƙen asirin amurka da kasancewa wani bangare na masu adawa da shugabancinsa ya ce yana sane da cewa kusan a duk lokaci da na yi magana da wani shugaban ƙasa ta waya na fahimci cewa akwai yiwuwar mutane da dama suna saurare daga hukumomin amurka daban-daban baya ga waɗansu ƙasashe daban-daban amma babu matsala Ma'aikatar Shari'a ta Amurka tana goyon bayan yunkurin wata ƙungiyar musulmai na buɗe masallaci a cikin jihar Michigan da ke tsakiyar yamma. Inda ta yi ƙarar birnin Troy saboda hana ci gaba da ginin da birnin ya yi. Ma'aikatar Shari'a ta shigar da ƙarar ce a jiya Alhamis kan wannan birni mai yawan mutane dubu da ke arewa da Detroit. ƙarƙashin dokar izinin amfani da fili don ayyukan addini da kuma dokar amince ma mutane su yi gamayya rluipa a takaice wadda doka ce ta gwamnatin tarayya wacce ke kare gine-ginen wuraren ibada daga duk wani yunkuri na nuna wariya wajen aiwatar da dokar amfani da fili. karar wani bangare ne na mataki da ma'aikatar shari'a ta ɗauka a shekarar 2018 don jaddada aiwatar da dokar da kuma faɗaɗɗiyar aniyar shugaba trump ta bayyana muhimmanci ga 'yancin addini a irin wannan karar da ƙungiyar musulmai mai suna adam community center ta gabatar a bara ta zargi jami'an troy da ci gaba da tauye ƙoƙarinsu na buɗe wurin ibada. tare da hana musu cewa sai su duba a wasu birane na kusa ko sa iya samun wani wuri da ya dace da gina masallacin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis, Rasha da China sun haɗa ƙarfi da ƙarfi don toshe wani ƙuduri na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ke da nufin cimma tsagaita wuta a arewa maso yammacin Siriya, tare da samun cikakkiyar dama ga ma'aikatan agaji zuwa lardin Idlib. manyan ƙasashe biyu masu ikon hawa kujerar naki sun dakatar da daftari wanda duk suka rubuta wato belgium jamus da kuwait zahara aminu fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc sai fagen rahotanninmu A Najeriya rundunar sojan ƙasar tare da haɗin gwiwar rundunar ƙawancen yankin tafkin Chadi sun yi lugudan wuta a kan sansanonin 'yan Boko Haram da na ƙungiyar IS, inda yanzu haka 'yan ta'addan suke tserewa daga yankin tafkin Chadin zuwa yankunan tsakiya da arewacin Afirka. Daga Abuja ga rahoton da wakilin mu Hassan Maina Kaina ya aiko mana. Wata sanarwa da ya sojan Najeriya ta aiko mana. ta ce biyo bayan lugudan wuta a sansanonin mayakan boko haram da dakarun najeriya da kuma sojojin haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin chadi suka yi ta yi a wannan ziri yanzu dai mayakan boko haram da na is na tserewa daga yankin tafkin chadin zuwa arewaci da kuma tsakiyar nahiyar afirka kakakin sojan najeriya kanar sagir musa ya ce tabbatattun bayanai daga sahihan majiyoyi masu tushe na nuna cewar biyo bayan lugudan wuta da bindigogin atilare da kuma jiragen yaƙi kan mayakan na boko haram yanzu dai suna ta arcewa zuwa kasashen sudan da kuma jamhuriyar afirka ta tsakiya kanar sagir musa ya ce wannan mummunan farmaki na baya bayan nan ya yi sanadiyar halaka ɗimbin mayakan na boko haram tare da ragargaza masu sansanoni ko mai wannan lugudan wuta na baya bayan nan ke nunawa a sha'anin yaƙi da ta'addanci tambayar kenan da na yi wa tsohon babban kwamandan runduna ta bakwai ta sojin najeriya da ke maiduguri major general janeri bindawa da a baya ya jagoranci fafatawa da mayakan na boko haram to yana nuna cewan in an tashi haikan kuma aka amfani da kuɗin da ya kamata a yake su za a iya cin galaba a kansu to amma yanzu misali yadda suke guduwa din nan kana ga wannan zai iya kawo sauki ko kuma ƙarshen wannan faɗa da ake yi? Ka san shi wannan yaƙi yana da sarkakiya. In ka duba kamar yanzu ISIS, ai da suna Iraq, wuta ta musu yawa suka fada cikin Syria, aka bi su Syria kuma aka yaƙe su. Idan haka ɗin ne ta faru ya zama na kuma a so shugabanninmu da na sojoji da kuma na siyasa suka rike damtse cewan lokaci ya zo na karar da wannan abu za a iya karar da shi. A cewar Janar Sale Bala da ke bincike kan sha'anin tsaro, ko da yake lugudan wuta abu ne mai kyau, amma yana da kyau a haɗa da kuma yaƙi da aƙidar 'yan ta'addan. El Shabab lugudan wuta ya ƙare yanzu idan ka duba Taliban din Afghanistan wani irin aradu ne sojan Amerika ba ta saukan musu ba. Amma ai kaga zancen akida ne lugudan wuta yadda ka faɗi yana iya ba da ɗan sauki amma ba shi ne yake narkar da irin wannan masifa ba. Yanzu dai abin jira a gani shine irin ƙarin tasiri da wannan lugudan wuta zai yi. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. wai ka dikidin mutuwa mai sai soja. To a gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton. To har yanzu dai muna Najeriya inda babban sifetan 'yan sandan kasar Muhammad Adamu ya ce matafiya na iya bin hanyar Abuja zuwa Kaduna gaba gadin don ba abin da zai faru sakamakon matakan tsaro da aka ɗauka. Sannan ya kuma musanta zargin yawan satar mutane a Abuja babban birnin tarayyar ƙasar. Ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa mana daga Abuja. Babban sufetin 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya ce duk matafiya su bi hanyar Abuja zuwa Kaduna da zuciya ɗaya gaba gadi don ba abin da zai faru sakamakon matakan tsaro da aka dauka Adamu wanda yake magana bayan taro kan lamuran tsaro a fadar Aso Rock da mataimakin shugaban Najeriya Yemi Oshibajo ya ce tuni 'yan sanda sun yi musayar wuta a makowar miyagun irin da aka ba wani sauran fargaba. Ni dai abin da na sani ni nake da 'yan sanda ni kuma nake tura su daji. Hanyar Abuja Kaduna na san da akwai camp na masu sata mutane kuma mun shiga wannan camp ɗin. Mun faɗa da wanda muka same su a gun harbi ne muka yi da su yawancin su sun mutu gaskiya kuma yanzu haka sun bar hanya wannan jawo hankalin mutane akan cewa wannan hanya lafiya kalau take kowa ya fita ya bi wannan hanya kana iya bin jirgin kana son ka bi jirgi to amma wallahi hanyar kaduna abuja tsab take taron ya taɓa batun nan na roga don tsugunar da makiyaya da ya samu caccaka daga jihohin kudu da ma benue a arewa da ke tsama da makiyaya ko kin tsarin kiwon shanu a fili gwamna muhammadu inuwa ya haya na jihar gombe na daga gwamnonin da suka halarci taron yana mai cewa an samu maslaha kan yadda sabon tsarin zai kasance kwamiti ne suka yi aiki a ƙarƙashin gwamnan ibonyi kuma sun kawo report kwamiti na gwamnoni da mataimakin shugaban ƙasa mun tattauna a kai kuma insha Allah yanzu abin da zai biyo ba shi shine yadda za a samu a fara aiwata abubuwan da wannan kwamitoci suka tsara na arewaci dai duka kusan mun ansa cewa za mu yi akwai kiwo kala-kala wani yana sha'awan ya yi kiwon akuya wani yana sha'awan ya yi kiwon saniya wani yana sha'awan ya yi kiwon alade saboda wanda suka fito da shi su ma kuma gwamnati za ta taimaka musu don su ma 'yan najeriya ne manema labaru sun tambayi babban sufetin 'yan sandan kan yadda mazauna abuja ke fargaba bayan sace 'yar dan siyasa dr umar arduwa anguwar masu hannu da shuni da gwamnoni a sokoro duk da ta kubuta da bayanin bada ba da kuɗin fansa. Shugaban na 'yan sanda ya musanta zulumin satar mutanen a Abuja. Ka bar wannan magana, mai binciken abubuwan da ake faɗa ba gaskiya bane wanda ma aka ce an sata daga binciken da muke ba sata bane sai muka gama bincike za mu faɗa wa mutane abin da ya faru. ma dai me za a ce akan ga 'yan sanda akan tituna suna binciken motoci a Abuja da gaishe da masu babbar mota musamman ma da kan zo a tsume kamar an musu mutuwa inda tsaka-tsakin mutane da sukan yi murmushi ga 'yan sandan kan fuskanci roƙon na goro. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya da wannan rahoton. Yanzu kuma kafin mu je ga shirinmu na gaba na lafiya uwar jiki ga wannan. Daga yau kar ku ƙara kawo kuɗi ya wuce kaza an kun kawo za mu caje ku kaza to gaskiya ba zai haifar ma da shi kanshi tattalin arzikin kasan da bai ido ba shi duk wannan cashless policy da ake magana a kai an kawo shi ne saboda a kara ma mutane ƙwarin gwiwa su kwashe kuɗinsu daga gida su kai shi banki su aji to idan ka waye gari ka ce duk wanda ya kawo kuɗi zaka caje shi ai ka kana gaya masu ne aje kuɗinsu a gida Suleiman Yusuf Lera kenan ɗan majalisar wakilan Najeriya sai a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'adan Washington na cewa karfe ɗaya na dare da minti goma sha biyar. Ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makonni biyu da suka gabata mun tattauna akan jinkirin ɗaukar ciki ko kuma rashin samun ciki da kuma irin agajin da likitoci suke bayarwa domin samun ciki. A wannan makon kuma za mu yi magana ne akan ciki ko juna biyu da kuma matsalolin da ake iya cin karo da su a makonnin farko na samun ciki wanda a turance ake kira da normal pregnancy pregnancy and common first trimester disorders. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Surayya Awal Sulaiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci. Barka mu Ta yaya mace take gane cewa ta samu juna biyu? Mace na iya ganewa ta samu juna biyu sanda bata ga al'ada ba kuma lokacin al'ada ya yi. sannan za ta iya ji kasan maranta yana mata ba yadda ta saba jin shi ba kamar yana dan kamar ciwo amma ba dai ciwo sosai ba sannan kuma tana iya suna iya fara samun jin kamar za su yi amai da kuma yawan yin amai sai da tara yawo yawanci wa'annan su ne muke ji mata suke complain. menene abubuwan da mace da ke tsammani a makonnin farko na samun ciki? A makonnin farkon samun ciki akwai abin da muke kira physiological changes in pregnancy ya kasu kashi uku. First trimester trimester, second trimester, third trimester wato makonni uku na farko na biyu da na uku na ciki. First trimester shine makonni uku na farko na ciki. A nan banda wannan rashin ganin al'ada wata ya zagayo da kuma samun jin kamar sana jin amai sannan yin amai din da kanshi sannan yawan tara miyau a baki sannan wasu ma su dan fara samun dasashin su zai ringa um, jini in suna brushing misali ko kuma za su iya ganin ciwo kan harshen su ko kan da su shi ko kan leɓen su ta ciki za su iya samu wannan duk wayannan ba matsala bane kawai canji ne da jikin mace ke samu lokacin da ta samu ciki sannan still a mako na farko first trimester din wato still za ta iya dan samu wannan rashin jin daɗi wajen maranta za ta dinga ji kamar dan ciwo kadan kadan har ta ji shi zuwa bayanta muddin dai bata ga jini ba to shi ma ba matsala bane sannan kuma still a wannan lokacin za ta iya dan ganin jini dan kadan da zai fito to shi wannan din ba lalle lalle ba ne zama na matsala banda ma sati hudu zuwa biyar din nan wato daidai lokacin da ya kamata ta yi menses in ta ga wannan jinin dan kadan ba lalle ba ne wasu ma suna iya cewa menses din ne ba su ma san cewa ciki ne a lokacin ba so duk nan ba matsaloli ba ne. Yaya lafiyayyen ciki ko juna biyu yake? Ciki dai gaskiya ba za a ce lafiyayye ba sai mace ta ta ganta ta sauka lafiya ta haifi bebinta domin ciki mai matsala ma har sai an zo wajen haihuwa watakila ko kuma ma a ce irin su mako na shida ko zuwa sama da tukuna in ta je ta scan misali shine za ga wasu abubuwa da ke samun bebi amma ita kanta ba ta ga wani matsala ba gaskiya sosai mace ta haihu gaskiya ta haifi bebin ta lafiya lau tukuna za iya ce ciki lafiya. Menene idan mace ta ji a lokacin da take dauke da juna biyu za iya cewa ba wata matsala ba ce. Rashin jin daɗi ta wajen maranta za ta dinga ji kamar abu na ya mata ciwo wurin ko kamar motsi ko wani abu wannan ba matsala ba ne mahaifa ne kawai yake ƙara girma sannan jijiyoyin da ke rike mahaifa a wurin nan su kansu ba su da wannan karfi ko tension zance karfin da suke rike mahaifa yadda ya kamata su su kansu suna dan zama weak kadan so za ta dinga dan samu wannan pain din daga ta samu ciki wayannan jijiyoyin za su dan yi weak za su yi kaman igiyan da ruwa ya daka karfin su ba zai zama kaman yadda suke ba mahaifan yana ƙara girma kenan sannan su kansu ba su rike kashi inda ya kamata ya tsaya ba su rike mahaifan inda ya kamata ya tsaya so any duk wani karamin canji da mahaifan ya samu za ta dinga ji kaman ciwo ne amma wannan ba matsala ba ne domin mahaifan yana kara girma ɗasu cikin yana girma shi ma. Bayan mun ji bayanai kan lafiyayyen ciki kamar wasu irin matsaloli ne ake iya cin karo da su a makonnin farko na samun ciki. Makonni na farko na uku muke magana yanzu saboda haka a lokacin nan wannan jin kaman amai din da amai da take yi din nan zai iya zama mata matsala domin akwai abin da muke kira hyperemesis gravidarum wannan amai din ya wuce wuce misali ya kai matsayin da ba ta iya cin abinci ba ta iya ajiye ko ruwa ma ta sha za ta amar ba karfin jiki zai iya ma sa ta cikin zai iya zubewa idan ba a kula da wannan ba so in mace ta samu wannan wanda amai dai da baya tsayawa din nan dole ta je asibiti domin sai an rike ta ma an sa ruwa kafin nan za ta samu sannan a ringa ba ta abinci in ya kama ta allurai sannan banda wannan wannan ciwon maran da muka yi magana din nan na dazu zai iya yiwuwa Um, akwai abin da muke kira threatened miscarriage watan kusan yin bari kenan alamomin yin bari to wannan cikin ciwon cikin zai yi karu har ya kai matsayin da zai hana ta yin ayyukan ta yadda ta saba ya hana ta tashi ya hana ta fita ko wani abu ya hana ta sukuni in ta samu wannan ciwon cikin ya matsu dole ta zo asibiti sannan za ta iya samun jini ma tare da shi to a wannan lokacin still shi first trimester din nan mata wanda suka ɗauki ciki za su fa samu alamun ciki su wani za a yi gwaji a ga cewa akwai ciki ko na fitsari ko na jini za su iya yin samun jin amai dinnan ko su yi amai amma in suka samu wannan ciwon ciki da kuma jini a tare zai iya zama na ɗaya na abu biyu ko uku na abu biyu zan ce na farko shine zai iya yiwa threatened miscarriage abin da muke kira kaman kusan alaman barin ciki za ta zo asibiti wannan za a buƙaci kawai a rike ta asibiti a sa mata ruwa a hana ta daga abubuwa masu nauyi ayyuka um, masu buƙatan ƙarfi tsayuwa matsawon lokaci saduwa da mai gida duka za a hana a lokacin nan har sai an wuce first trimester din sannan abu na biyu shine zai iya yiwuwa cikin nema ya fara aikin shi na zuba kenan watakan yanzu ba alaman me yake nuna ba ya ma fara zuba din kenan to shine jinin zai fi yawa sannan ciwon ma shi ma zai karu sai an scan sai a gani wannan to wannan in ya gama to falilahin in bai gama ba za a isa mata magani ko a kai ta tiyata a karasa na uku shine zai iya zama abin da muke kira ectopic pregnancy ciki shi kan shi in mace ta samu ciki a wannan first trimester din kwayoyin da suka yi formin baby din zai za su shiga ne su zauna a cikin mahaifa a nan zai kwanta a nan baby zai girma da sauransu amma a ectopic pregnancy ya kunshi cewa wannan kwayoyin da suka haɗu da suka forming baby hanya suke bi yana nan kamar tiyo ne da za su bi su shiga cikin mahaifa su kwanta to in suka kwanta cikin mahaifa shine um, ciki normal ciki ba matsala amma a hanyar da suke shiga tiyo din nan in ya tsaya fa a wurin bebin ya tsaya a wurin ya fara girma wurin shi ake kira ectopic pregnancy zai iya faruwa a hanyar mahaifa din nan zai iya faruwa a wajen tiyon mahaifa din nan ma amma yawanci wanda muke gani na cikin tiyon da yake bi ya shiga cikin mahaifa ne to in ya faru ciwon cikin nan akwai shi jini akwai shi so mace za ta zo maka da cewa tana da ciki da sauransu kana zuwa kana yin scanning zaka ga cewa baby yana girma ne a cikin tiyo bai shiga cikin mahaifa ba to wannan shi kanshi shi ectopic pregnancy din yana kisa ba kaɗan ba domin na farko za ta rasa rasa jini ne sosai sannan za ta shiga abin da muke kira shock jini baya iya shiga ma wani bangare na jikinta za ta shiga shock ne da haka kuma za ta iya mutuwa idan har ba ɗauke ta an kai ta tiyata a lokacin nan an cire bebin nan ba daga tiyon nan inda ya tsaya don bai kamata ya girma wurin ba. To likita kenan idan hakan ta faru ba a iya tura bebin a mayar da shi cikin mahaifan sai dai a cire? Eh baya yiwa in aka yi sa'a aka samu aka kama wannan da wuri bai riga da kuma ya girma ba ba a riga da an ga cewa zuciyar bibi ya fara bugawa ba duk irin su kamar sati biyar din nan da ciki to za a iya akwai wani allura da muke sawa ta cikin macen za mu sa da a hoton skani muna gani muna sa wannan alluran sai mu sa ruwan allura a cikin bebin nan to a nan bebin har zai daina girma ta zo ta samu ta fitar da shi ba tare da a yi mata tiyata ba amma muddin bebi a dan girma ya kai irin su sati shida bakwai zuwa sama sannan an riga an samu heartbeat na baby yana nuna a scan to wannan sai dai a ɗauki ta a kai ta tiyata don sai an ma yanke wannan tiyo din ta gefe ɗaya sai dai ta ɗauki ciki next time da ɗayan tiyo din in yana nan lafiya don tiyo biyu ne a mahaifan mace. To likita duk da dai kin yi bayanin cewa barkewar jini alama ce ta matsala a makonnin farko na ciki wani lokacin kuma za ki ga akwai fitowar ruwa shi ma wata alama ce ta matsala? Fitowar ruwa zai danganci wani irin ruwa don a ciki generally ruwan da ke fita ta gaban mace vaginal discharge ake cewa dinnan yana karuwa a ciki zan mace za ka ringa ji tana da ciki sana ce maka kai yana ganin ruwa ruwan ba yanda na saba gani ba don ko tana normal al'ada in macen da ta. da ciki akwai ruwan da mata suke gani fari dai yana fitowa kamar dai kalar ruwa ko kuma fari dai kamar farin madara yana fitowa da ɗan yawan shi ba kamar yadda ta saba yi lokacin da take al'ada ba sannan ba wari sannan ba kaikayi ko kuma wasu kuraje a gaban nata to wa'annan is suspected a pregnancy ba damuwa ba lokacin da suke da juna biyu ba damuwa bane amma muddin ta fara gani ya canza kala ko ya zama kore ko ya zama yalo ko ya fara sa ta kaikayi ko ta fara ganin wasu wasu kuraje a gabanta to lallai ta zo asibiti don wannan matsala ne kamar yadda dai muka yi bayani akan um, kwayoyin cuta da ake samu ta hanyar saduwa a makonnin da suka wuce. ta likita idan mace ta fuskanci irin waɗannan matsaloli na ɓarkewar jini ko ganin ruwa mai yawa wanda kalarsa ya canza me ya kamata ta yi? dole ta je asibiti amma shi na jini din ya fi emergency akan shi na ruwa din shi na jini din ba abin da za ta zauna a kai ne a gida ta ce a'a bari sai gobe sai jibi tana ganin jinin nan duk abin da take za ta bari ta gudu asibiti sannan shi na ruwa din shi kanshi haka din ne za ta je asibiti dun sai an gwada a gani menene dun sai mun duba mun ɗauki za mu dan ɗebi ruwan mu kai a yi gwaji sai a san wasu magani za a bata ta sha ta warware domin shi kanshi in ta bar shi haka nan zai iya jawo mata a kwayoyin cuta a maranta sannan zai iya jawo zubewan ciki ko kuma ma cikin ya yi nisa ya jawo naƙuda a lokacin haihuwa bai yi ba sannan shi na jini din yadda muka yi bayani zai iya zama na cewa ectopic pregnancy ne yadda muka yi bayani ɗazu ko kuma zai iya zama na cewa eh, alaman zubewan ciki ne amma bai riga da ya farawa ko kuma ma a ce zubewan cikin ne ma kawai wanda in sai ta zo asibiti kuna za a tabbatar sai a ƙara sa mata ta samu lafiya likita akwai mata masu ko hawan jini ko ciwon siga su kuma yaya juna biyunsu yake menene irin matsalolin da suke fuskanta a juna biyunsu wayannan um, cututtukan su hawan jini ciwon siga ciwon sikla ciwon asma duka wayannan matsaloli ne wanda muke gani yau da kullum kafin su ɗauki ciki ya kamata a gansu a yi musu bayanin abubuwan da ciki yake iya sa ciwon su nan zai iya ƙara zama matsala idan suka ɗauki ciki saboda haka dole sai an sa an yi maganin su su wa'annan ba magani magani cewa gaba ɗaya ba su da shi ba a'a suna buƙatar kulawa ta musamman domin a ce suga misali sugan kar ya zamana wanda zai bata matsala ne. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato. Dr. Suraya Awal Suleiman. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da wani sabon shirin na lafiya uwar jiki. Madalla a gaida Hawa Umar da shirin lafiya uwar jiki. Kafin kammala shirin gaba ɗaya ga Zahara ta dawo da labarai amma wannan karan a takaice. A jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana tafe da wani muhimmin bayani ga shugaba Donald Trump kan yadda za a mayar da martani kan harin da aka kai kwanan nan a manyan matatun man fetur na Saudiya bayan ganawa da shugabannin Saudiyar da kuma na haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da kalamin da ya saba ambato wato zargin an yada labaran karya wajen karyata wasu rahotanni da ke nuna cewa ya yi wa wani shugaban kasar waje wani alkawari. Al'amarin da ya harzika wani jami'in hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa na Amurka har ya gabatar da ƙorafi a matsayinsa na mai kwarmato. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka tana goyon bayan yunkurin wata kungiyar musulmi na buɗe masallaci a cikin jihar Michigan da ke tsakiyar yamma inda ta yi ƙarar birnin Troy saboda hana ci gaba da ginin da birnin ya yi. To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci Chan. Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi. VOA Afrique.